a kokarin da take yi na kare jihar Oyo daga aikace-aikacen 'yan kungiyar asiri cultist a turance da suka addabi makwabtan jihohin Legas da Ogun. Rundunar 'yan sanda ta jihar Oyo ta kama ɗaruruwan mambobin kungiyoyin asirin domin hana su aukawa jama'ar jihar Oyo. Kwamishinan 'yan sanda na jihar Oyo Abiodun Odude ne ya shaidawa taron 'yan jarida hakan a Ibadan. boys kwamishinan 'yan sanda na jihar Oyo, Abiodun Odude, ya ce suna maganin ƙungiyoyin asirin nan da ake kira 1 Million Boys da Indomie Boys. A cikin wata hudu da sun ka gabata, sun gabatar da sama da ɗari biyar a kotu. Ya ce wasu masu aikata laifuffuka ne da ke fakewa da ƙungiyoyin asiri suna razana mutane da adduna da ma wasu muggan makamai a kan hanyoyi. Muna kama su, muna maganin su, sun ɗan rage ta'asa. Kwamishinan 'yan sandan na jihar Oyo Oyo ya ƙara da cewa duko ƙungiyar asiri ta Badu Boys ba wai wata kungiya ce ta musamman ba Kungiyar asiri ce haka ake kiran su a yankin Ikorodu a jihar Legas inda suke cin karin su babu babbaka muna maganin 'yan kungiyar asiri duk inda mun yi tozali da su shi ko shugaban majalisar dokokin jihar Oyo Honorable Michael Adeyema ya ce majalisar dokokin jihar Oyo ta shirya don ko ta kwana a game da ƙungiyoyin asiri. We are prepared for this kind of search. Honorable Michael Adeyema ya ce sun shirya wa duk abin da zai taso na aikace-aikacen 'yan kungiyar asiri don kare jihar Oyo. Honorable Adeyema ya ce za su yi haka ne da ƙudurin gwamnatin jihar Oyo da goyon bayan majalisar dokokin jihar Oyo. Su kungiyar Badu Boys Day sun daɗe suna aikata ɗayan aiki a yankin Ikorodu na jihar Legas da jihar Ogun wanda hakan ya yi sanadiyar halakar mutane da dama a yayin yayin da su ko ƙungiyoyin One Million Boys da Indomie Boys sun yi ta wasar ɓuya tare da yin aron gama da jami'an tsaro a jihar Oyo da ma wasu jihohin kudu maso yammacin Najeriya. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. An cuce mu, an cuce mu, ba mu da aiki, du ba mu da aiki, ba a ba mu, du ba a ba mu, mun basu da Allah.